قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين كاتشي ce, Ya kai wannan manzo, hakika دوكاكا yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama kuma duk abin da kuka ciyar saboda Allah to lalle Allah zai mayar muku da shi a nan duniya ta hanyar ba ku wanda ya fi shi a lahira ta hanyar ba da lada mai yawa Allah shi ne mafi alherin masu azurtawa don haka duk mai son arziki to ya koma gare shi